addu'a idza fatara inda ahli bait idan ka sha ruwa a gidan wani ko ka ci abinci a gidan wani to sai kai mai addu'a musamman da azumi wani zai iya gayyatan ka litinin ko alhamis ce zo ka sha ruwa a gidana ko da ramadan ce wani zo ka sha ruwa a gidana kamar yadda ake yi ana gayyatan mutane su sha ruwa a gidan wasu aftara inda kuma sa'imuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallat alaikumul mala'ika hadisin Anas dan Malik riwayar Abi Dawud da ibnu Majah da Nasa'i Sheikh Albani ya inganta shi haftara indakum as-sa'imun masu azumi sun sha ruwa a gidanku ko a wajenku wa akala ta'amakum al-abrar kuma masu bin Allah sun ci abincin ku. dan annabi ya faɗa can a wata riwaya wala yakul ta'amaka illa taqi abincinka kada ka bada shi wani ya ci in ba mai takawa ba musallat alaikumul mala'ika kuma mala'iku su yi muku addu'a ko su ne muku addu'a sa'imuna masu azumi kowa ya san falalar ciyar da mai azumi da shayar da mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fattara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi duk wanda ya shayar da mai azumi to Allah zai ba shi lada irin na mai azumi abinda duk mai azumi ya samu to kai ma zaka samu kuma ba tare da an tauye wato ladan shi mai azumin ba yanzu dibino ka je ka sayo na naira ashirin ko talatin ka ba wannan ka ce sha ruwa da shi to ladan azumin sa kana da shi to me ruwa mutum wai ce wai wai ya azumi yana kyashin ya sai dibinon naira ɗari ya kawo ya bayar a masallaci ko ya sayo lemo ya yanka ya ba mutane sai dai ya tattara ya tafi da shi gida abincin ka ba wanda yake ci sai kai wanda Allah ya taimake shi malam ko shine wanda ya masa arziki yake ciyar da mutane da azumi ko litinin alhamis ka fahimci mutane suna yi azumi ka ciyar da su to malam garanti kamar ka samu dilladan su ne ke sa masu dabara sai ga mutum kafin azumi ya zo ya tanadi buhunan dabino buhuna akwai masu attajiran da dabara suke sai ka sai buhu guda ka kai masallaci inda ake shan ruwa kullum in dai za a yi ba mutane dabino in dai za su yi buɗe baki to da dabinon ka za a yi akwai ribar da ta wuce wannan amma wani zuciyar ba zai ta bari ba shaddar da zai je siya idinka a sallar nan tafi kudin dabinan da zai siya ya raba a masallatai tsumman banza da zai saka shi ya kashe shi a banza watakila ma yan adadi kaɗan ya jefar da shi abin yana buƙatar fikira da tunani to ka kaga saboda ya san falalar ciyar da mai azumi shi sa ya yi masa wannan addu'ar ya ce to yau dai mai azumi ya sha ruwa a wajenka Kamar Allah ya baka ladan da ake bawa wanda ya ciyar da mai azumi ko ya shayar da mai azumi so Allah Allah ya koyan uwana ga wanda Allah ya ba shi dama kar mu zama mu kullum mu parasite ne mu sai dai a ciyar da mu kai ma kai wani abu ko a gidanka ne ko aljihunka ne ko ruwa ne fafiya wata ka sayo ka raba mutane Allah zai baka wannan ladan to Allah raguwa zai idan ya baka ladan ba zai ragu ba kai ne ake so kai kokari ka fi karfin zuciyarka shi yasa inda suka ci gaba zaka ga wato mutum tanadi yake saboda Ramadan kawai saboda ramadan wata ne na samun arziki sai mutum ya ta asusu wannan asusun kawai na sayan dabino ne ko na sayan wake ne ya sa matan su kosai ana kaiwa masallatai ko kuma na sayan gero ne da siga ya sa matan su ta kunu ana raba mutane a masallatai ko kuma na sayan abinci ne da zai sa a rinka dafa mutane abinci ana kai musu da azumi ku je ku ga inda suka san falalaciyar da mutane ku je makka ku je madina je ka masallacin annabi ni na sani lokacin muna karatu duk ranar alhamis da litinin ba wa sai kayi wani abinci ba a jami'a saboda akwai abinci kawai da zaka je ka ci a haram mu annabi dabino sai ka bashi sai kayi kayan sa ka tabo da shi nono din na irin madara haka za su yi ta shimfiɗa masallacin nan kuma ana kiran ka ana faddal faddal faddal duk alhamis da litinin haka kuma duk lokacin da ake azumi kamar ayyamul bayt sha uku sha hudu sha biyar ga wata kana shigowa masallaci ma daman za ga a ce yau ana azumi azumin arfa ne azumin ashura azumin tasu'a irin azumin sita shawwal din nan da ake na watan shawwal gaba ɗaya watan shawwal din suke shimfiɗa masallacin saboda in yau wani yana yi gobe wani baya in yau wani yana yi gobe baya har watan ya kai ƙarshe suna ciyar da mutane kuma suna murna suna ciyar da mutane ba yanzu nan wani wa in ya taimake kama yana ma wani gori cewa ya taimaka ma gani yake ya taimaka bai san ya taimaki kansa bane ba haka kuma da azumi yawancin kwaya alhazai ne ai kuna zuwa kuna zuwa ai aikin umra akwai wani wanda yake cire kudin sai sai abin bude baki a maka ko a madina wanda ma a maka zaka yace jama'a ta yawa a madina fa wallahi dai in baka zo masallacin ba wallahi baka sai abinci ba kuma abinci giredi fa mai kyau ba sama da shi Wani da gaske ba wai wai saboda za a kawo masallaci a kawo lalatacce ba kaga miloniya malam kuna kuna zaune a layin cin abincin sadaka da shi ga arfa duba duk jama'ar arfan nan duk jama'ar da suke zuwa arfan nan amma wallahi mutanen nan sai ka ga mutum ɗaya ya yi tirela goma sha biyu mutum ɗaya sunansa ne kawai gaba ɗaya cikin masu kuɗi muhsinun mutum ɗaya sai wannan kaɗan fa na gaya muku akwai mai yin tirela ɗari biyu tirela sha biyu za a jera ga baki ɗaya malam lemo ne da ruwan sanyi da irin jus jus nan katan katan bara ma su iya ba da ƙwaya ɗaɗɗaya abu ɗaya bayo shi kawai katan ɗin za a ɗauka sai a jeho shi cikin alhazai kawai in ya fado a cafke abu za ko ya ɗauka haka za ga ana ba da kaji katan katan nama abinci a arfa da mina din nan saboda sun san muhimmancin ciyarwa da muhimmancin shayarwa ba wani wanda zai ce wai ya ji ya sai sai dai in da ra'ayinka kawai ko kana da wani abu kai ba za ka je ka ci na wannan na sadakan ba amma wallahi alhamdulillah malam suna ba mutane kuma yana isa amma me yasa ba ma koyi da wannan kaga babban mai kuɗi da shi kuke kuke karbowa yi kuma ya dawo garin su ya je ya dan yi umararsa ta azumin ya dawo garin su wallahi masallacin unguwarsu wallahi kwanan dibino ɗaya ba zai iya sai aika musu ba saboda tsabar mutuwar zuciya da rashin tausayin kai da tunanin lahiran mu ruwa dinnan da kake gani katan katan ke bayar da shi to al'amuran mu ne ga sunan sai dai abin da ban san ina muka nufata ba kuma rashin taimakon yasa mutanen mu din ana yin taimakon sai kaga kamar za su kashe kansu saboda ba a saba ba ba a yi ba a saba ba ba a yi to yana da kyau mutane mu wannan tsarin ciyarwa tana da amfani inna ma nut'imukum liwajhi la la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne saboda Allah ba mu neman yabon ku ko sakayya ko ku gode mana kuma ya tabbata a nasi malam duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi a kiyama ranar da yake da tsananin bukatar abinci haka kuma duk wanda ya shayar da wani Allah zai shayar da shi a kiyama ranar da yake da tsananin buƙatar abin sha alkawarin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala so haka ake dan jarrabawa a hankali a hankali a hankali yanzu ka lura dibino a masallaci sai mutum tarbiyar mutanen mutum ya yi azumin litinin alhamis zai taho da dan dibinan sa na naira ashirin a aljihunsa wallahi ma'ana sai ya zauna shi kadai ba zai iya daukan kwaya ɗaya ba makocinsa ba ma'ana a masallaci a sahu fa an kira sallah ana shan ruwa haka zai sa dibinan nan a gaban shi ya cinye shi ya ɗauki kwaya ɗaya ma ya ba wani na gefensa ba zai yi ba saboda zuciyar bata gina a haka ba gani kake in ka bashi kwaya ɗaya ya cuce ka ka ji malam ka gani wannan ya ce wani yake gaya masa a saudiya yana wucewa ta wani gidan wani balarabe yana yin abinci yana fito da shi ana ba wa mutane kullum haka zai wuce ya gani to shi balaraben sai ya kira shi ya ce me yasa baya tsaya yana cin abinci a gidan shi ka lura fa duba kamar yadda mun kiran ka za su ce don Allah bismillah ko shan ruwan nan in ka sha ruwa sai a rinka cewa gobe za ka dawo don Allah in ka zo ka zauna a shimfida suka ci abinci ka sha ruwa sai ce don Allah gobe ka dawo akwai wallahi wanda kuɗi suke barawa kuɗi wallahi kuɗi bayan an sha ruwan sai kukulle kuɗi a ambulan sai je jefa wa mutane ba wai don wani abu ba fa don gobe ka dawo ya samu ladanka kuma wallahi malam har yanzu suna yi har yanzu suna yi daman ko mu a jami'a in ka ga sufurar da an fi cika ɗalibai in wata ya je ƙarshe ba samu kuɗi ba sai a tafi irin wannan wurin an fi cika a wurin saboda yana dan bada abin nan to sai ya ce wannan mutumin sai shi mutumin ya ce masa abincin ku ne akwai tafarnuwa ni kuma ba na son tafarnuwa sai ya ce masa kullun ka zo za a yi maka naka daban ba tafarnuwa gashi ka gan shi nan gashi yadda ke faɗi hada huwa karam wannan shine karamci malam abinci ne fa ake wa mutane ɗarurruka shi wannan baya tsayawa ce ce me yasa baka tsayawa ce akwai tafarnuwa ba na son tafarnuwa to ka zo za a rinka maka naka kai kai kadai wayar ce da kafar kar Allah ta ka ce Allah munan ne haka za a <laughs> ta, ka je ka tekar kar Allah sa ka ya damu ma da kai to shi yanzu gani yake a wataƙila a jikin wannan mutumin guda ɗi sai samu rahamar Allah kun ga yadda bambancin mu da su ko sai wani ya samu iska ya zo ya ce ka laraba nan ba su da addini wallahi a laraba nan kaza ka ta zagin su infaki dai da taimakon addini dai wallahi wallahi nake gaya maka wallahi ba za a kwakwatanta mu da su ba za yi ba na'am in dai ya yi azumi ya ci to yana ci ba wai sai wanda ifara ba ah ya ci ribino bayan ya ci ribino ya sha ruwa ya sha lemu duk ba an ciyar da shi ba duk yana ciki iftaru sa'im annabi bai ce awwalu ma a alaihi sa'im ciyar da shi wannan ko muhim jiddan na'am malaji na'am wanda za ka yi masa ya ce jazakallahu khairan yayi ai mun karanta ina jin ko kamanta ne aka ce a cikin abin da za ka yi wa mutum na addu'a idan ya maka abin mutunci za ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi wannan ita ma ta ta samu asali daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma shine karamci din mutum ya maka wani abu ka nuna godiyar ka ga Allah gare shi kuma hadisin yana tattare da wato nuna mana cewa duk wanda mai azumi ya sha ruwa a wajen sai yana da lada sannan kuma yana nuna mana ciyar da bayan Allah yana da muhimmanci da lada shi ma kuma yana nuna mana wadda mala'iku suka yi mai addu'a ya rabauta na'am ai in dai lafazi nabawi ya zo babu wani istisna'i haka annabi ya ce a yi to kai ma din haka za ka yi kuma ba tun nafsu bane ba yaban kai bane i ai me ma'ana wa sallallahu alaihi mala'iku su yi maka addu'a ai as-salatu huna bi ma'ana du'a ne ai ka gane kamar kana cewa Allah ya sa mala'iku su yi maka addu'a na ci abinci a wajen ka mala'iku su yi ma addu'a